والى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قد جاءتكم بينه من ربكم هذه ناقه الله لكم ايه فذروها تاكل في ارض الله ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب اليم mun aika wa kabilar Samudu ɗan uwansu Annabi Salihu yana kiransu zuwa ga kaɗaita Allah da bauta masa. Annabi Salihu ya ce da su, Ya mutane na, ku bauta wa Allah shi kaɗai, ba ku da wani abin bauta wanda ya cancanta ba shi ba, hujja bayyananniya da take nuna gaskiyar abin da na zo da shi ta zo maku, ita ce taguwa da take fitowa daga dutse, tana da lokacin shan ruwanta, kuma kuna da lokacin shan ku sananne, ku kyale ta ta ci a ƙasar Allah ba a ɗora nauyin kiwonta a kanku ba, don haka kada ku cutar da ita, to azaba mai tsanani za ta same ku idan kun cutar da ita.